الله الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan mai tambaya na cewa mutum ne aikata zina kuma shi mai aure ne ba babu wanda ya sani to me zai aikata wannan tambar ai sanan naji ko duk mutumin da ya aikata laifi ba sai na kawai ba ko wani irin laifi na wanda ya shafi tsakaninka da Allah ba haƙƙi ne na wani ba to na farko an fi so karfa min ka kada ka mai bayani an ba dan neman ilimi ba hatta irin wannan gurin ba lallai ne ka kawo kai bayani ka rufa a kan kashiri koma ga Allah subhanahu wa ta'ala na fi kenan ka roƙe shi ya gafarta maka ka nemi tuba dare da rana ka yi kuka kuma ya zanta taubatan da su idan kai wannan muna fatan Allah ba shi sarki zai gafarta maka sanar da hadisin da yake nuna cewa gobe kiyama bawa zai zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala a dinga kirjige masa sa ce ba kai yi kaza ba rana kaza ya ce eh nayi ba kai yi kaza ba rana kaza ya ce eh nayi sai an gama kirjige masa baki daya sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ni na rufa maka asiri a nan duniya kuma yau na rufa maka asiri ka shiga aljanna saboda ta idan mutum ya yi laifi ba a son ya bayyana idan laifi na tsakaninsa da Allah ba a son ya bayyana

babu shari'ar musulunci saboda haka kowa ya aikata abin da ya to sai ka tunci wani da zina ko wata da zina kuma ba tsar maka da haji me zai faru gobe kiyama za a gafarta maka ba? za a gafarta maka to gaskiyar lamari ne matukar mai wannan haƙƙin wanda ka tuhuma ko wacce ka tuhuma ba su yafe maka ba to gobe kiyama sai ka biya dan Allah madaukakin sarki zai yafe haƙƙin wani sai wannan mutumin ya yaji shi sa hadisi ya zo a kan al-muflis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbansa ko san talaka mu bi kiyama sai suka ce Allah wa rasuluhu a'la mu ne a cikin mu talaka a cikin mu shine mutumin da bai da dinari bai da dirhami talaka shi da wanda bai da kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace talaka cikin al'umma ta gobe kiyama shi da wanda zai zo da ladan sallah da ladan zakka ladan azumi ladan ibadu da yawa amma kuma shi ne mutane ya hantari wannan ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya tumuci wannan shi ke sai a dinga ɗiban ladan aikin alkhairin ana biyan su an sai idan ladan ya ƙare kuma da sauran masu haƙƙi a kansa sai a dinga ɗiban laifukan su ana lafta masa har idan ya tara laifin sai a tura shi a kai shi saboda hankin mutum mutum ya ya kula da kyau ya yi tasan tsantsan duk mutum da cewa ka ci mutuncinsa ko ka shiga cikin hakkinsa to lallai lallai lallai ka nemi ka nemi ya biya tun daga nan kafin a kai can can ba abin da za ka iya biya da shi sai ranar hadisi ya inganta cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana lahu inda akhihi mazlamatu فليتحللها منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا دينار duk mutumin da yake da wani haƙƙi da zalunci a gurin ɗan wasa to lallai lallai ya yi ƙoƙarin ya nemi warwarewa daga ɗan duniya kafin ranar da za a zo babu dinari babu dirhami sai dai hadiya da lada domin duka Allah ya malam mai tambaya ta gaba ta assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah da alkhairi idan ba wa ya kashi da ya hukuncin da shi idan ba wa ya kashi da mene da hukuncinsa idan ɗa ya kashi da kun san hukuncinsa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kutiba alaikum al-qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil to zahirin ayar ɗa da ɗa bawa da bawa mace da mace amma tafsirin da malamai suka yi shine kowanne cikinsu idan ya kashe wani ana kashe shi walƙunsa da kunsa aka ce ko mata da mata ko mace tsarabannan ko mace da mace to idan mace ta kashe namiji ba dai wasan ba a kashe ta za a kashe ta كتب عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفتحون ثم لا تهدم با وعليكم شيء ما نحشش نعم هذا من جميع أخير السلام عليكم ماذا لا أولا كرر تكرر ما عمل الله يا عبد الكشي كل من الله كم جاء كاركسي ما لا لا تشرك وجهي sai tashi da janawa kuma zai iya tashi daga sai tashi da janawa a zai yi wanka kuma shi yana mara kuma ga sanyi sai ya ɗebi ruwan da ne zai yi ya ga abin kamar ba zai yi ba sai ya alwala kamar yadda ake yi da za a yi za a yi wankan nan maimakon ya ɗebi ruwa kuma ya zuba jikin shi don ya yi wanke jikin sai zuba ruwan hannun shafa sai da ke cikin da jikin shi ya inganci wannan wankan mutum ne ya tashi bai sujjana ba ana tsananin sanyi kuma shi yana mara kuma bai samu ruwan zafi ba kuma yana ganin za a yi sallah a bashi saboda kan ka yi da mara yi alula sai ya shashafa sauran ruwan a jikinsa to shin wannan wankan ya yi ko bai yi ba idan cikin tsarkin da ya yi ya wanke mawa bai'ul aza wuraren da datti suka saba ya tabbata ya wanke su babu wani sauran datti a cikinsa sannan ya yi alola ya shafa ruwa a dukkan jikinsa kuma ya tabbata ya yi ta'amimul badani bil mai duk ko ina a cikinsa, ruwan ya shiga wannan wankan sa ta an gane ko to amma idan ya shafa wani bangare ya shafa wani bangare ba to nan akwai dawo da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أهلهم أربع شهادات والخامسة أن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فنا جد لبو جاد على من أتكسرك من قوى من قومي وأن يكام ولن يمتي نبوك وطن رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka muna fatan allah madaukin sarki ya datar da mu ya tsora mu kan daidai ya kare mu daga fadawa kurakurai a karatunmu da ya shuɗe mun yi bayani akan aya ta hudu da ta biyar a cikin suratun nu ayar da allah madaukin sarki ya bayyana haddin waɗanda suke jifan mutane da zina ko duwaki. ba tare da sun zo da shaidu ba allah madaukin sarki ya hukunta cewa za a musu bulala nawa za musu gudana nawa na tamanin za a musu gulana tamanin ta wannan hukunci da aka yi hukunci ne mai gamewa akwai wani yanayi na musamman da yake bukatar hukuncinsa ba yi bayani cikin wannan ayar a aya ta shida sai Allah ya ce a zuwa أزواجهم su kuma waɗanda suke jifan matansu da zina waɗanda suke tuhumar matansu da zina waɗanda ya kullafin shuhada'u illa an kusu sannan ya kasance ba su da shaidu guda hudu sai kawo da musu mutum ne ya zo gidansa kawai sai tarar da farko akan matarsa babu shaida to ya zai shi ma za mai gudanar kamanin ne Allah ya ce fa shahadatu ahadihi shaidan ɗaya daga cikin su arba'u shahadatin billah zai shaida ne shi kadai sau hudu tare da rantsuwa da Allah kenan abu biyu ne akwai shaida akwai kuma rantsuwa da Allah madaukakin sarki billahi zai rantse da Allah innahu lamina sadiqin cewa lallai shi ya kasance daga cikin mutane masu gaskiya imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi a cikin musnadinsa hadisin da abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ya karbo ibn abbas yake cewa lokacin da aka saukar da wancan aya ta farko cewar duk mutumin da ya tuhumci wata da zina ko wani da zina bai zo da shaidu mutum hudu ba za a mai gudana tamanin sai wani sahabi da ake kiransa sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada shine shugaban mutanen madina ansa sai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mamaki wannan aya yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haka za unzilat wannan ayar ta awa mutum bulala 80 bai kawo shi duba wannan ayar haka take babu ƙarin bayani sai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya wega ya kalli amsa sai ce ala tastami'una ma kulu sayyiduku shin ba kwa sauraron abin da shugaban ku yake cewa zahiri kamar bai gamsu da hukuncin ba jama'a mun gane shi kuma akwai su fahimtar da ya tunanin da yana ganin cewa fa haka ma bai zai ba sai ansar suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah kyale wannan bawa Allah kai mai uzuri shi mai tsananin kishi ne yana da tsananin kishi a kan matarsa har suka ce wallahi sa'ad ibn Obada bai taba auren mace ba sai budurwa dan shi yana kyamar a cikin wai ya auri wata matar da wani mutum ya aura sannan kuma salim da obada bai taba sakan wata mata ba ya bari wani mutum ya aura a gane ko? zai saki mata amma in ya saki matan nan kada ka kuskura ka ji kusare ta idan ka ji za ka aure ta to ta shiga matsala me yasa tsananin kishi wasu malaman ma sun ce har dokin da matarsa ta hau ba wanda ya hawan nan doki kuma jama'a kishi ne ba mai kyau kishi ne mai kyau wato munan afirka ba mu da kishi jama'a wa'anda suke zuwa aikin hajji idan kana kallon mutane don Allah ka auna bambanci tsakanin mutanen afirka da kuma larabawa balarabe idan ya zo da matarsa ana ɗawaje shi bai damu da kanshi ba damuwar shi baki da akan matar shi zai kakkare daga dama da hagu yana tafiya yana cewa jama'a hurma hurma hurma yana karewa kada ka ma kuskura ka je kusa da gurin jama'a haka ne ko ba haka ne shi dan afirka an kan same shi ya gina matar shi maka ce ina matar ga cewa labar sai na ta yi ba a lokacin da muke karatu a can akwai malamanmu da suke karantar da Ga shi za mu yi ta hulɗa da su suna gira da mu suna take mana da sauransu amma wallahi idan ka ga mutum cikin gari da matarsa duk wanda ka gani kuma cikin gari za ka ga ya riƙe hannun matarsa ya sa a hammata idan ka kasan afirka ya sa wani abu a hambata su takalmasa idan ka gan shi idan ka gan shi yana tare da matasa ko gaisuwa kai masa baya abu saboda me saboda tsabar kishin matasa. namu matan ga sunan arha suna hawan mashin ka gammace ta ɗaga, ta daga kafa ta tsallaka mace ta hau mashin kuma wanda yake tuka mashin da ba mijinta bai kuma mijin ya yarda saboda haka babu kishi to Allah ya sa guda ce shi wannan sa'ad ibn ubad a lokacin da sahabbai suka yi mai shaidar cewa tsananin kishi ne yasa bai gamsu ba sai ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na san cewa wannan aya ce ta Allah subhanahu ta'ala kuma aya nan gaskiya ce ba na musu ita amma ya manzon Allah ni wai ko shi ya zo ya ga kwarto akan matarsa sannan kuma ya kalle su sai ya je ya basu ya je ya nemo shaidu mutum hudu kafin ya zo sun gama abin da za su ya ce wallahi ya manzo Allah ne ba zan iya saboda rata tsakanin lokacin da ka gani da lokacin da za ka je ka nemo shaidu mutum hudu ka kawo ratan lokacin nawa ne ai da yawa to wannan amaliyar kuma cikin minti uku an gama to saboda haka ya manzan Allah ne in je in nemo shaidu hudu ni da ba zai iya in ji sa'ad ibn Ubad to sai wannan maganar kenan jim kaɗan kawai sai wani sahabi da ake kiransa hilal ibn umayya hilal ibn umayya hilal ibn umayya ɗaya ne daga cikin waɗanda suka halarci yakin tabuka ɗaya ne daga cikin waɗanda ba su halarci yakin tabuka ba ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubansu ya saukar da aya a kansu amma kuma alaji su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta karɓar hanzarin don ba su yaƙi yaƙin tabuka ba da ka'ab ibn malik da hilal ibn umayya da mararatu ibn rabi'a hilal ibn umayya lokacin da ake wannan muhawara shi baya da ya tafi gona da yamma sai ya dawo yana dawo yana shiga gidansa sai ga farto akan matarsa yana tsaye yana kallon su ya gani shi ba masu an wannan muhawarar ba amma ya san cewa an saukar da aya duk mutumin da ya tuhumci matarsa da zina bai kawo shi duk mutum hudu ba za a mai bulala ta ba to shi bai da shaida shi kadai da shaida sai koma gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayewar gari yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jiya na dawo daga gona sai na tarar da wani sai a baci sunan mutum wani bakin mutum ya a baci sunan mutum na ji sunan sa sharik ibnu sahma yace sai na tarar da shi akan matarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan abu ya daga masa hankali hankalin da ya tashi kuma bai san mai zai yi ba domin wata ayar ba ta sauko ba babu wani ana cikin wannan yanayi su kuma ansar mutanen madina hankalinsu ya tashi duka sun taho sun taru a gurin wannan bawan allah hilal ibn umayya suna ganin ya tumci matarsa bai zo da shaidu mutum hudu ba yanzu za a mai bulala sannan yanzu ya zama fasiki sannan daga yanzu ba za a kara karɓar shaidansa ba suna cikin wannan yanayin sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gumi na tsatsafo masa mm. wahayi ya sauka shine Allah ya ce wallazina yarmuna aswajahum wa'anda suke jifan matansu da zina walan yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum sannan ba su da wani shaida face su fa shahadatu ahadihim idan kai kadai ne to shaidar ka arba'u shahadatin billah za ka yi shaida ka yi rantsuwa da Allah sau hudu innahu da min as-sadiqin cewa lallai shi ya kasance daga cikin mutane masu gaskiya ana saukar da wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce abshir ya ila albashirinka ya kai ila aya ta sauka ana cikin wannan yanayi sai wahayi ya soka ga banzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Hilal yace masa abshir yace albasharin ka an saukar da aya sai ce a je a kira shi shi da matarsa sai aka je aka kira su suna isowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara musu wa'azi ku ji tsoron Allah game da wannan lamari da ya faru ku ji tsoron Allah ko da daga cikin ji tsoron Allah kai hilal idan baka gani ba ka ce baka gani ba ke kuma matarsa idan kin yi da gaske kin aikata to ki yarda kin aikata domin azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira hilal ibn umayya ya kudi baki ce wallahi ya rantsa da Allah ya ga wannan bawan Allah akan matarsa ba ƙarya yake yi ita kuma ke sai ta karya tashi wannan karya yake yi haka bai faru to manzon Allah sallallahu alaihi sallama yace ayi mula'ana kare su yace la'inu ba. ayi wa tsakanin su wannan shine li'a wannan shine li'a tsinuwa a cikin littattafan da littattafan hadisi za su ji li'a wannan shine tsinuwa yana faruwa ne idan mutum ya jefi matarsa da zina ita ta yi shi ma yaki shi kenan sai aka fara da hilalin kumai aka ce kai shaida ta farko cewar ka ga wannan mutumin akan matarka sai ce wallahi na rantsi da Allah na gan shi a kanta kamar tabariya cikin turmi aka ce ya rantsi da biyu ya rantsi aka ce ya rantsi da uku ya rantsi aka ce ya rantsi da hudu ya rantsi daga nan aka dakatar da shi shaidu hudu sun cika kenan ko dama arba shahadatin ake nufi kuma yayi wa kansa shaidu hudu to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين لأنه مدرسة أكبر يرمش أكدنجا مصر وعلي ka ji tsoron Allah ka san cewa amma bulala tamanin dan da kake zurtu wallahi ya fi sauki akan azabar gobe kiyama an kuma baka yarda ba to aje ta biyar shaida biyar ne duka da rantsuwa da Allah subhanahu wataala rantsuwa ta biyar dan tare da tsinuwa inda abin yake da hadari Allah yake wal khamisatu shaida hade da rantsuwa ta biyar da zai yi اللعنة الله عليه cewar tsinuwar Allah da tabbata a kansa in kana min al-kadibin idan ya kasance daga cikin makariya Hilal ibn Umayya yi wannan rantsuwa ta biyar da cika rantsuwa to wannan shaida da yayi so biyar ɗan nan ya tunkuɗe masa ne bulala tamanin asali ya tunci matarsa da zina bai kawo shaidu mutum kudu ba bulala tamanin sun tabbata a kansa menene zai tunkuɗe masa wannan bulala tamanin shine shaida su biyar an gane ta biyar haddin tsinuwa ya kammala su shi kenan ya kawarwa da kansa wannan bulala tamanin sauran kuma tsakaninsa da Allah daga lokacin da ya tunkuɗe wa kansa wannan haddi bulala tamanin to ita kuma an tura masa wannan haddin haddin ya hau kanta me ya hau kanta ana tuhumar ta da zina ita mata ce mai aure za a jefe ta da har mutuwa abin da ya hau kanta ke menene zai tunkuɗe mata wannan haddi Shi na Allah maɗaukar sarki ce ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله yadra'u anha al'azab kuma abin da kadai zai tukude mata azaba me ake nufi da azaba ana had al'azabu huna bi ma'ana al kuma irin wannan usulun ya zo cikin qur'ani da yawa kai ko a farkon sura ma an ce wal yashhadu azabahuma sa'ifatun min al-mu'minin me ake nufi haddi ake nufi a cikin suratul nisa fa alaihinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al'aza al'aza ana nufin haji Allah yake wa yadra'u anha al'azaba abinda zai tunkuɗe masa wannan haddin na jifa har mutuwa an tashhada arba'a shahadatin billah ita ma ta zo ta yi shaida haɗe da rantsuwa da Allah sau huɗu innahu la min al-kadibin cewa lallai mijinta yana daga cikin makaryata to sai aka zo da matar aka yi mata wa'azi ki ji tsoron Allah azabar duniya ba komai ba ne, azabar lahira ta fi girma kuma shi yasa muka samu da yawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi aiki a koyi ba gan shi ba ya yi laifi a koyi amma yana tsoron azaban lahira sai ya zo da kansa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace asabtu haddan a kan alayhi na yi laifi a tsayar mun da haƙƙi wani ma in yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kauda kai ya sake dawa ya ce a majnunun anta kai ma hukunci ne ya sake kauda kai karshe kuma a zo a tsayar mun da haƙƙi me yake gudu yana gudun azaban lahi hmm. wata tayi na haka a garin Madina hadisi yana cikin sahih Bukhari ta kawo kanta gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana da juna biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan naji ki je ki kirawo mahaifinki ki kirawo mahaifinki aka kirawo mahaifin manzala sallallahu alaihi wasallam ya je ka da ita ka ci gaba da kula da ita har sai ta haihu dan ta haihu ta ci gaba da shayar da wannan yaran sannan ta kawo miki ta a jibi ta sai ta haihu aka kula da ita ta haihu dan ma tare ne dan har zuwa munzalin da dan yi girma sai ta aka kawo ta manzala sallallahu alaihi wasallam ya aka karbe ta sai aka jefe ta har mutuwa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma zai mai zai mata sallah sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yace a tusalli alaihi ya rasul alaiha ya rasulullahi wa qad zanat za ka yi mata sallah da kanka kana annabin Allah alhalin kayi zina sai manzo Allah ya ce لقد تابت توبة لو خصبت على سبعين من أهل المدينة لو سعدت irin tubar da ta yi idan za a rabawa mazaje mutum saba'in daga sahabban madina tubar ta ishe su saboda haka mutum yi tsoron azabar lahira ya ji masa kan azabar duniya ita masa ta kira wata aka yi mata wa'azi ba ta aikata komai ba shaida tare da rantsuwa sai shaida sau hudu sai aka dakatar da ita za a jefa rantsuwa da shaida ta biyar kuma wannan rantsuwa ita ce za ta wajen ta miki azabar Allah saboda haka ko ki janye ko kuma ki tabbata to daga nan sai ta tsorata sai ta tsayi tirs haka kamar za ta za ta ce eh ta aikata domin wancan bawan Allah ne lalai ibnu ma'abidi ba zai taɓa wa da karya ba za ta yarda cewa ta aikata sai kuma ta girgiza kai ta ce a ita ba za ta kunyantar da kabilarta ba ta ce ita ba ta yi ba sai Allah ya ce wal khamisata wal khamisata an ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin Allah ya ce rantsuwa ta biyar da za ta yi an ghadab an ghadab Allah alaiha za ta rantsa da Allah cewar idan har ta aikata wannan laifi da gaske su ubangiji Allah ba da sarki shiri me yasa a gurin namiji sai aka ce Allah alaka Allahi alai dinuwar Allah a kansa da aka zo kanta za ta ce an anna ghadab Allahi alai cewar fushin Allah a kansa domin ita ta sani idan ta aikata idan ta aikata wannan laifin ta sani duk wannan ƙi da take yi bidaya ta san cewa ta aikata laifi kuma ƙa'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya san laifi ya take shi Allah zai kashe shi yahudawa sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama ya'rifuna abna sun san shi amma sun yi shi ne wani son zuciya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi da su al-maghlubu alaihi to saboda haka ita ma'anar anan sai yi rantsuwa cewar idan har ta aikata wannan laifi Allah ya mushi ta in kana da as-sadiqin idan har mijin nata ya kasance da cikin mutane masu gaskiya walaula wa ولولا فضل sarki sai ya ce. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ثم بعد من فلن الله أكوكم درهم السبع فلا كل شيء قد أمواتي لا كل شيء قد مطلع domin mai domin irin wannan yanayi mutum ya ga matarsa tana aikata alfasha kuma babu shi ya zai to amma domin rahamar Allah sai aka saukar da waɗannan ayoyi aka tabbatar da hukuncin da aka samu dauki Allah ya ce wa annan ba tawwabul hakim kuma Allah madaukakin sarki mai yawan karɓar tuba ne daga bayansa mai yawan hikima ne wajen shar'anta dokoki ga bayansa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa suka yi wannan shaida tare da rantsuwa su biyu shikenan sai ya zo ya raba su baki daya idan aka yi mula'ana aka yi li'a namijin bai yarda ba ita ma matar ba yarda ba to karshe za a zo a raba aure kuma an raba auren an raba har abada babu abin da zai hada su wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba wannan aure din sannan kuma ya ce da su wannan ɗan dan a cikin wannan kwanciyar cikin wannan zina an samu da, an samu ciki sai mun ƙara sallah sallah ya ce wannan ɗan idan ya fito ba a cewa ɗan zina ita wannan ba za a jefe ta da zina ba ɗan da za ta haifa ba za a ce masa ɗan zina ba domin wala ta zirwa ziratun wusra ukra sannan manzala sallah alaihi wasallam ce ku dinga duba ɗan idan ɗan ya fito sai kama da hilal ibn umayya to tabbas dan naka ne ya wa matar da kage ne amma idan dan ya fito sai ya fi kama da wannan bakin mutumin da ya zina da ita to lallai lallai dan nashi ne ba dan hilal ibn umayya sai ta haihu kuma sai dan yayi kama da wannan bakin mutumin to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi laula al-aymanu la kana bayni wa bayna asha an ba domin rantsuwa da shaida da aka yi wa da wani sha'ani daban zai faru tsakanin da ita ma'ana ita ce ba ta gaskiya Allah ya kare na إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ارتكب من الإثم والذي تولى كبره منه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم نعم wannan kuma mun shiga wani mawuyi daban wani tafiya na daban tafiya da ake kira da hadisa da ifk ƙagi da aka yi wa matar mazo sallallahu alaihi wasallam عائشة رضي الله عنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنت في بلغ الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس إليك أشكي متعلم الدنيا إلى وتفزو أنت في بلغ الله صلى الله عليه وسلم تكب دنيا وتفزو تيجي أبو بكر تيجي عائشة تيجي عائشة a duk matan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su Aisha kusan kafin ya aure ta ma tun tana yar kankanwa haka ba ta sun za ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril alaihi wasallam ya zo da hotonta daga sama daga sama ya zo da hotonta aka zo aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matar da ce kuma ya zo aure ta za ka ce masa ba wannan muke tambayar ka ba minan rijal a cikin mutane wa ka so sai ce abuha sai ce mahaifinta to wannan ita ce za ka yi gaba da ita ba sai ka mutu da bakin ciki ba ka ce kai ba ka santa sai ka mutu da bakin ciki kuma fa ko ka so ko ka ki wata ce kwarai kwarai ko wata ce haka alheri me Allah ya ce النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم wannan kawai ya yi wa azwajuhu wannan bai kuma larabci ba ya san wannan wa azwajuhu dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwaye kwarai annabi aula bil mu'mini al mu'mini al na aka ce masu imani idan kai sunanka mai imani ne to aisha radiyallahu anha uwarka ce idan kuma baka yarda uwarka ce ba to kai idan ne wannan fa alkurani ne ce wannan ba ba ne dai ba ne gaskiya ne ya fara zai الله يتي والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لئنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وأن سكي جيفا ماتا مؤمنات مؤمنين غافلات قبل اللوم ها الذين يرمون المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا an tsine musu duniya da lahira duk wanda ya ce aisha ba mahaifiyarsa ba ce kuma baya santa kuma yana tuhumar ta da zina wallahi tsinan dai ne duniya da lahira da nasu alkur'ani Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun min. lallai waɗanda suka zo da ƙage waɗansu jama'a daga cikin hukumar minai wa'anda suka zo da labari na ƙarya wa'anda suka zo da labari kure kurege daga cikinku Allah ya ce la ta hasabu sharra kafa ku zaci sharri ne a gare ku bal huwa khairun Ya yace alkhairi ne gare ku kuma alkhairin ya bayyana ba za shi an saukar da ayoyi guda goma ana karanta su ba har duniya ta tashi akan wa akan Aisha radiyallahu kana tsine mata amma zaka karanta ayoyi da suka sauka a kanta akan ka samu lada Allah yake bar ruwa khairul lakum yace abin da ya faru alkhairi ne gare ku li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithmi yace waɗanda suka zo da wannan kage suka yi musharaka cikin wannan ƙage kowanne daga cikin su yana da sakamakon laifin da ya jijjibo a kansa zai tawalla kibrahu min wanda ya jibinci mafi girma ko kuma girman wannan laifin lahu azabun azim Allah ya ce akwai azaba mai girma a kansa wannan ayar tana tana da sababin nuzul akwai sanadiyyar saukan wannan ayar al-imam al-bukhari ya rawaito al-imam muslim ya rawaito kuma daga aisha radiyallahu anha ita da kansa ne take ba da labarin abin da ya faru da ita aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da zai fita yayi yakan yi kura tsakanin matarsa a rubuta sunan wacce a cikin takarda sai a kulle a rubuta sunan wacce a kulle sannan a zo a ce a dauka idan aka idan ta sunanta to ita za ta raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam alaihi sai aka zo za a ji wani yaki sunansa ghazwatu bani mustala ko kuma ghazwatul muraisiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula tsakanin matansa sai rabon Aisha ya fito sai ta bi shi aka ga wannan yaki lami lafiya aka dawo ana dawowa sai aka zo dab da shiga madina sai aka yada zango a gurin aisha radiyallahu anha tana son ta biya bukatar ganin cewa an riga an tsaya kowa ya zauna sai ta shiga daji za ta je ta biya bukatar ta don ta dawo da ta je ta biya bukatar ta ta dawo ta samu jama'a suna amma da ta dalo ba wuyarta sai sarƙa wuyarta ya bata sai ta koma neman wannan sarkar jama'a muna bi ko labarin yana da kyau musai sosai sai ta koma neman wannan sarkar cikin daji inda ta fito amma wannan karin kafin ta dawo duk tawagar baki da sun tashi sun tafi sun shiga cikin garin madina ita kuma ta zo ne akan taguwa akan rakulbi amma raƙurmin akwai wani abin da ake ce masa alhaudat wani karamin keji na haka da ake wa mata suka shiga ciki sai a ɗauke su a ɗora su kan wannan nan. shi mai ɗaukan aisha ya zo ya ga haudat sai zace akwai aisha a ciki kawai sai ya ɗauka da yake ba ta da ciki har ma take bayani cewa a wannan lokacin mata ba su yi kiba ba don wahala ita kuma yar karama ce babu nauyi sai wannan mutumin ya zaci aisha na ciki kawai sai ya dauki alhaudar sai ya zora a kan alfurbi shi ke da sai suka wuce zaton tana ciki sai suka yi tafiyar su har sai na garin madina a aisha radiyallahu da ta samu sarkar wuyarta ta dawo amma da ta dawo gurin ba ta samu kowa ba kuma cikin daji ne tsakanin wannan gurin da garin madina ba ta yi sata taka ta tafi ta kaɗai ba me za ta yi sai ta yi tunanin ba za ta kwanta ta je mazauninta ta kwanta a gurin watakila in suka isa garin madina ba su ganta ba sa dawo su neme ta su tafi da tana kwanci a wannan gurin kawai sai bace da ta a irin strategin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka je yaki sukan bar wani mutum a baya shi yake tahowa daga ƙarshe amfaninsa duk wani abin da aka manta ko kuma ya bata shi zai bi ya tsuntsunto su ya kawo su cikin Ta wannan karin wanda aka bari a baya shine safuwan ibn mu'affal safwan sahabi da mutumin kirki da shi aka yaki bada safwan ibn mu'afir ya zo yana kan tabowa kawai yi zuwa daga nesa sai ga bakin hijabi a kwance shi abin ya tura da shi yana zuwa yana matsowa a hankali matsowar ke da wuya kawai sai ya hangi aisha ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aisha ma take cewa domin ya riga ya san ta ba kafin ayatul hijja kafin a saukar da ayoyin hijabi shi ya san ta yana ganin ta tana barci ciki wannan yanayi sai hankali shi ya tashi sai ya ce da karfi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan maganar da wannan istirja'in da yake yi sai ya farkar da ita tana farkawa sai ta gasa kwanin mu'azu ta ce wallahi ma kallamani wala kalima banda wannan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha radiyallahu anha ta rantsi ta ce ko kalima daya bai ga mata ba yi hira ba fa anaha bi rahilati sai ya durkusar da taguwarsa sai Aisha radiyallahu anha ta hau shikenan sai kai ta cikin garin Madina mutane sun riga sun isa garin Madina to sai ga Safwan da Aisha radiyallahu anha kuma sun taho daga baya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin yana zaune yana hangen su daga nesa sai sai ina ma na jamin ha wala na jasmin shi bai kukuta ba daga gare ta ita ma ba ta kukuta ba daga gare shi sun yi abin da suka yi haka kawai suka zaura a baya ya dinga ya a wannan magana cikin garin madina kuma sai ya nasara mutum uku daga cikin mu'minai wa'anda ake kyautata musu zato sai suka yarda da lafa daga cikinsu akwai hassan ibn thabit mai waƙen manzan allah صلى الله عليه وسلم وانا آية على القرآن كانت توقع كانت في سورة الشعراء والشعراء والشعراء يستمرون الغارون ألم تر أنهم في كل واد يكيمون أنهم وأنهم يقولون illal ladina amanu mahallu shahid kenan illal ladina amanu wa amilu salihati wa zakaru allaha kathiran wa intasaru min ba'di ma zulimu fa sayalamu alladina zalamu ayya munqalabin to duk wannan hasad ake nufi da irin su Abdullahi ibn Rawaha da sauransu wanda suke waƙe wa manzon Allah sallallahu alaihi zambaci manzon a duk lokacin da suka zambace shi a waƙe ko a waƙa to irin su hassan suna nan sai su maida musu mace hajauta muhammada fa ajibtu an wa inda allahi fi zalika aljaza atahjuhu wa lasta lahu bi kuf'i fa sharrukuma wa khayrukuma fida'u wa man yahdu rasulallahi minkum ومن يهدي رسول الله منكم فينصره أو أو يهتكه سواء أو كما قال su suke kare manzon Allah amma Hassan ibn Thabit yana jin wannan magana sun ce gaskiya akwai Mistah ibn Asada shi ma yana jin wannan magana sai ce gaskiya akwai wata mata himna bintu jahsh yar uwar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab bintu jahsh ita ma tana jin wannan magana sai take gaskiya kuma duka sai da aka musu bulala duka sai da aka yi musu bulala tamanin tamanin haddul qadr abdullahi ibn ubay ibn salul alladhi tawalla tibarahu idan ka hada wannan lamarin cikin garin madina kuma karamin gari ne ka muka ce komo labarin ya yaɗa cikin garin baki daya ka san karamin gari ko tari kai ai kaman jos ne kaman jos ne tari kana a garin nan ga maka yanzu ko ina bi musamman idan aka zo aka gabu da irin wayanda ba su da aiki yi idan mutane ba su da aiki yi to labari kawai suke ne ba ainihin ni shaida ne inda na zauna kure mun kai wajen mutum dubu a kuje prison amma wallahi ko tusa kai cikin minti daya wallahi ya kewaye ba daya cikin gida don kowa zaman banza ke ka ci abinci ne kawai ba ba noma ba zuwa ofis ba zuwa kasuwa ba abin da kake ka ci abinci ka kwanta kai bacci to saboda haka kowa labari yake nema kana jin gas kawai shi kenan kafin ka ce kuma duk garin ya dauka to al-mujtama'u al-madani a wannan lokacin irin wannan zaman ake ko ina labarin ya gabe ita kuma aisha radiyallahu anha a lokacin da suka dawo suka shiga gari ta ma dawo ba ta da lafiya tana dawowa ta shiga gidan baitul nubuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai wata ɗai tana kwance ba ta da lafiya kuma garin yayi dimi yayi zafi amma bata san abin da ake yi ba ta sani ba abin da take mamaki kawai shine shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan labari sai ta'amulai tsakaninsa da matarsa sai canza ya saba mata walwala ya yi wasa da ita a mazini kullum in ya shigo gida da safe kawai kefa ko ya wacce sai a ce to jikin da zarfi kawai zai fi sai fice a masu. to wannan ta'amulin da manzo Allah yake mata bai mata daɗi ba amma ba ta san abin da yake tafiya cikin gari har zuwa ran nan tana son su je bayan gari domin a wannan lokacin babu bayan gida a cikin garin bataliya a cikin garin makka babu bayan gida kuma ba wai ba sa iya yi ba ne amma a wannan lokacin kazanta ne su a gurin su ka haƙa rabi kana tara kazanta babu bayan gida a garin idan ka matso ka takuru ka fita cikin daji da daddare ka je ka biya bukatar ka kada har yau a najeriya akwai ƙauyuka da ake haka kwai a ga wasu na mamaki har yau a najeriya ne na san ƙauyukan da kwata-kwata ba su da wani abu waje sunan sa bayan gida sai dai ka shiga daji da Allah anha tana son ta fita bayan gida daga dare sai ta kira wata baiwar Allah sunanta ummu misbah sunanta kun san wane ne misbah ko misbah ibnu asaka kun san wane ne shi yana da hannu cikin wannan labarin ai na ga muku da su ya yarda cewa Aisha ta aikata wannan to mahaifiyarsa ce kuma za ta raka a Aisha radiyallahu anha zuwa bayan ne sai suka je bayan wata ɗaya kenan ma suna dawowa kawai sai matar ta ce ta isa misbah ta isa misbah misbah ya halaka misbah ya halaka ɗan da ne sai aisha ta ce kya faɗi irin wannan mummunar magana ga mutumin da ya halarci yankin badar ki ce halaka mai halakar da shi sai ta ce ki aisha ba ki ji abin da yake tafiya cikin gari ba kun ga mata ke dama ta san ba ta ji ba kuma suna son ta ji sai ta biyo ta wannan hanya halaka duk ba dama ba ki da labarin abin da yake tafiya cikin gari ta ce me yake tafiya cikin gari sai ta kwashi labarin baki ɗaya ta bai wa aisha da baba aisha take cewa wannan daren haka ta kwana tana kuka ba ta gabaci ba sai kuka kawai sai zama da hawaye gari na wayewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo cikin gida yadda ya saba kaifa ko ya wace za ka ce jikin da sauki zai fita sai ce dawo ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jikina fa bai sarki ba ina son je gidan iyaye na ko za ka bani izini ba ta gaya mishi cewa ta samu labari tana son ta je ta hakikance labarin a gidanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mata izini sai ta koma wajen mahaifinta da mahaifiyarta tana zuwa gida sai ta kira mahaifiyar kina da labarin abin da yake tafiya cikin gari jiya aka gaya min cewa an ce ni na aikata saka sai uwar ta ce ke hakuri hawi ne a alaiki ki kwantar da hankali ai yana da wahala a ce kyakkyawar mace irin ki tana da karbuwa a wajen mijinta kun shaku da shi sannan kina da kishiyoyi sannan kuma a ce an bar ki, ba a taba ki ba wannan yana da wahala saboda haka wanda wani lamari ne zai zo ya wuce ta take subhanallah mutane har sun tattauna ga wannan maganar cewa ita tana zina nan ma sai mun ci gaba da ana cikin wannan yanayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaji abin ya dame shi kwarai da gaske sai kira biyu daga cikin sahabban da ne shawara su ya kira usama bin zaid حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب حبه sai kira shi ya kira aliyu Ibn abdul talib ina neman su. me zai yi ne garin ya yi zafi ya saki aisha ne kawai ya huta ne ko ya rike ta a matsayin matarsa zaid ibn usama ibn zaid yace ya rasulullahi ba sun komai game da iyalinka aisha ba sai alkhairi ka rike kayanka ka bar ta abin da mutane suke cewa kaifa ali ibn abi talib ali ya ce kaifa mata fa suna da yawa a garin nan sake ta kawai ka aure wata matar abuta amma ina ƙara baka shawara akwai wannan kuyangar barira ka kira ta don kullum tana tare da aisha ka kira ta ka tambaye ta shin wannan abin gaskiya da ko ba gaskiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira barira me kika sani game da aisha Ita ce ya rasu ba sallallahu ba wasallam amma aisha tana da wani laifi a da na sani game da ita dan ma tana da damuwa na san cewa karamar yarinya ce ta kan nika garinta ta yi bacci kaji su zo suna cin garin abin da na sani ke nan amma ita ba ta yi nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kwarin gwiwa sai ce a tara masa musulmi baki kiɗa cikin masallaci sai aka tara su cikinsu har da irin irinsu ubai musulmi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hau bari ya ce ya ma'asharar musulmi ya ku taron al'ummar musulmi lallai lallai wane ne zai bani hanzarin mutumin da yake cutar da iyalina alhalin ba sun komai game da iyalina ba sai alkai sai sa'ad ibn mu'az ya miki sa'ad ibn mu'az shine sayyidu sayyidu al sa'ad ibn mu'az shine shugaban aus kusan a cikin garin madina ansar kan ba akwai aus akwai hazar haka ne ko to shine shugaban aus sai ya miki sai ya ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lamarin ya kamata a ce ya wuce haka ni na maka alƙawari za mu bincika mutumin da ya kunno mana wannan wuta idan daga cikin aus ne wanda nake shugabantar su ya zan Allah sallallahu alaihi sallama "Ne na baka alƙawarin za mu fille kanshi yanzu nan amma kuma idan daga tazara ne ɗan uwanmu to ya zan Allah za ka ba mu umarni za mu fille kanshi to akwai mutanen hazrat a cikin masallaci akwai shugaban hazrat shine sa'ad ibn ubada shi masu yami sai ce wallahi makareci ne kai kai ƙarya baka isa saka kashe wani a cikin ba a ga wata kuntuna kuma ta kuma kishin kabilarsa ne ya motsa sai ce wallahi baka isa ka kashe wani ba idan daga hazrat akwai wani sahabi usai ibn fuzair a gurin shi masu yi miki. ya nuna ya kuka sa'ad ibn umar yace wallahi kai ne makareci munafiki mai kare munafikai dan mun gane yana cikin wallahi sai mun fille kansa daga nan sai masallacin ya kauri da hayaniya har sai kusa da yaki a cikin masallacin domin me domin akwai wata jikakkiyar tun a jahiliya tsakanin aus da hazar sai shekara arba'in suna yaki a kan an kashe mutum daya ai Allah ya faɗa abin da yace wazkuru ni'matallahi alaikum kuntum a'da'an wa allafa bainal ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa bain qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum Hannu shahin kawai shi ne, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar masa da aya da yake wa aus da da gori cewar gabanin zuwan sa ai kuma kiyar juna ne amma da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam samu jituwa kuna dab da fada cikin wuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsamo ku daga wuta Shi ke nan sai masallacin ya kauri me yake faruwa kabilanci jama'a duk garin da kake so ka rusa to ka kunna wutar kabilanci a wannan garin garin ya gama kabilanci ba kyau jama'a kabilanci wariyar launin fata babu sharin da ya kai shi har sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ba su jima da shigowa cikin musulunci ba saboda haka ƙwarƙwashin wannan ɗabi'ar na tare da su sai ya motsa me ya kashe kongo kabilanci me ya kashe liberia kabilanci me ya kashe sierra leone kabilanci me ya kashe rwanda kabilanci me ya kashe burundi kabilanci yanzu sudan sun zo su yi referendum ko an zo an raba yau suna cikin bala'i suna cikin wahala kuma nan najeriya yanzu na abin yake tasowa bini-bini za a ce masa biyafa bini bini za a ce maka ruwa to wallahi tallahi wannan ba inda zai jama'a mu gode Allah wannan abin ba mu same shi a arewa ba saboda musulunci mu ya mana ba mu san kabilanci ba ke duk wanda musulunci ya musu tasiri to za ka ga suna da kabilanci ba biyafra a ina fito daga wajen ibo ne kududuwa daga ina fito daga wajen yarabawa ne to yarbawa musulmi wanda musulunci ya musu tasiri sun fito sun yi shela cewa ba su san su ba zauna ba kuduwa ba suna tare da yan uwansu arewa suna tare da yan uwansu musulmi saboda haka muna fata wannan wutar kabilanci da wayansu suke hurawa ubangiji Allah subhanahu wataala ya kashe wannan wutar wallahi dan wutar ta barke har su sai su yi da har su sai su yi da amma alhamdulillah nan arewa musulunci ya yi tasiri duk wata hayaniya ba za ka ga ta yi tasiri a nan an zo an yi yan ko? an yi kashe-kashe an yi fashe-fashe a can a nan an yi wani abu ne ba a yi ba me yasa musulunci ana rena mu mutalakawa ne ba mu da kuɗi ba mu da mai ana rena mu wai mu jahilai ne ba mu da ilimin zamani wallahi sallah abin da muke da shi a gina su imani da muke da shi tarbiyyar addinin musulunci da muke da shi kai ko da raba kasar za a yi wallahi sai mafi su jin daɗi wallahi amma Allah ya sa mu zauna a dunkule ala ayi hal masallacin ya kaure da mai da kabilanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye kan mimbar yana cewa ku yi shuru ku yi shuru ku yi shuru da kyar suka samu suka yi shuru sannan ya sauka daga kan mimbarin shi ya koma wurin iyalai yana zuwa kafin ya shigo wajen aisha allahu anha sai ya tarar da ita tana zaune mahaifinta na zaune mahaifinta na zaune akwai wata matar ma daga makota da ta nemi izinin shigowa ita ma tana zaune aisha tana kuka wannan matar na taya ta kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shigo yana shigowa sai ya zo na kusa da aisha radiyallahu anha aisha take cewa fiye da wata guda tun da wannan abu ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko so ɗaya bai zo na kusa da ita ba sai wannan rana sai ce ya aisha ya aisha idan da gaske kin aikata wannan abu ki nemi gafarar Allah ki tuba ga Allah subhanahu wataala domin duk mutumin da ya aikata laifi ya tuba Allah yana karɓar sa idan kuma ba ta aikata wannan laifin ba Allah madaukin sarki zai saukar da kayayyakin wanki aisha ta ce ina jin wannan magana kawai sai da ji hawaye ya ɗauke mu a ido Allah zai wanke ni yace ni ban taba zakan wai na kai Allah subhanahu wataala ya saukar da wata aya game da ji ba fata na kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki a nuna masa a mafarki ajin ayi na ba sai zina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama bayanin yana sauraron Aisha ta yi bayani sai aisha radiyallahu anha ta waiga ta kalli mahaifinta ta ce ya mahaifina ya babana ba za ka ce komai ba ba za ka amsawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba abubakar ya ce to me zan cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya ke baba ba za ka baiwa manzon Allah amsa ba ita ma ta ce ba zan cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Aisha ta bude mai ta ce ina yar karama a lokacin ma ban haddace komai cikin alkur'ani ba sai kaɗa ban iya magana ba sai na buɗi baki na ce musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan na ce muku wannan abu bai aikata shi ba kuma wallahi Allah mahalicci na ya san cewa ban aikata shi ba ba za ku yarda da idan na ce muku wannan abu na aikata shi kuma Allah madaukin sarki ya san ban aikata ba za ku yarda tsakanina da ku kawai kamar tsakanin ɗan uwan annabi yusuf na alaihi salam da ainihin mahaifinsu annabi yaqub alaihi salam fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun hakuri akan wannan lamari shi ya fi mun alkhairi kuma Allah shi zai taimake ni akan sharrin da kuke yada Aisha radiyallahu anha

aisha radiyallahu anha ta gama wannan bayani sai ta koma ta kwanta abinta jim kaɗan sai gumi ya rufe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi guda goma Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi guda goma idan ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum ma iktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم sai Allah madaukakin sarki ya sauka da wannan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Aisha yace abshiri ya Aisha albishiri ki Allah ya saukar da ayoyi da suka wanke ki take sai mahaifiyar Aisha radiyallahu anha ta ce da ita ki tashi ki je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki masa godiya Aisha radiyallahu anha ta ce wallahi ba zan gode mishi ba sai da gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar da fara'a ta daga sama wannan shi da sanadiyar sauka wannan aya yau za mu dasa aya a nan insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت